yau biyu ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin a miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'id fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na dari da hamsin da hudu daga sama بسم الله الرحمن الرحيم wato wani mutum wanda yake bako daga garin shi wanda yake bako ya zo daga wani gari yake cewa wato neman ilimi shi ya fi soyuwa zuwa gare ka ko kuma in koma zuwa ga mahaifiyata ya tambi ainihin imamu ahmad bin hanbal ko cewa shin akar makalla neman ilimi ya fi soyuwa a gare ka ko kuma in koma zuwa ga mahaifiyata sai ce masa idan ya kasance neman ilimi wanda ba makawa sai ka nema kamar sanin ainihin tauhidi ka san hukunce-hukuncen sallah ka san wankan janaba ka san alwala to irin wannan wanda ba makawa sai ka nema babu laifi a nan wajen gara ka nemi ilimi ya fi daga koma wajen iyayenka ishaq bin ibrahim yana cewa na tambayi abu abdullah imamu ahmad bin hanbal game da mutum wanda yake kasancewa yana da iyaye guda biyu mawadata yana so ya nemi ilimin hadisi amma kuma iyayen ba su ba shi izini ba kullu rai yana son ya nemi ilimin hadisi kuma wajen neman ilimin hadisin sai ya yi tafiye-tafiye sai ya yi rihila to iyayen ba su ba shi dama ya yi tafiya don neman ilimin ba ya zai yi sai ce wato ya nema daga cikin ilimin hadisi gwargwadon abin da zai amfane shi ilimi babu abin da yake daidai da shi babu wani abu da za a daidaita shi da neman ilimi kada ya yarda iyayen shi su kange shi daga neman ilimin hadisi al khadib al-baghdadi rahimahullahu ya ce neman izinin iyaye a wajen rihla da neman ilimi wato ilimi wanda yake na farilla a fahimci wannan mutum ya yi zuwa ga neman ilimi wanda yake na dole wanda rayuwar shi ba zai yiwu ba sai da wannan ilimin wato ana wato kawai wato shi na neman ilimi ne wanda baya halatta mutum ya jahilta ilimin da baya halatta ka jahilta shine ilimin da ya zamanto zaka nemi yarda a shine wanda ba sai ka nemi in ka nemi yardan iyaye ko sun hana ka tafi amma ilimin da yake farzu kifaya wanda ko yi ko baka yi ba za a samu su yi to irin wannan ilimi in ka nemi yarda iyaye suka ce a'a sai ka hakura kaga wannan ya nuna iyaye suna da haƙƙi mai girma akan mutum Eh. yana halatta irin wannan mutum ya yi rihila ko ba da izinin iyayensa ba idan ya zama to a cikin garin babu wani ɗalibi a garin ɗalibin babu wanda ya san wannan ilimin amma akwai malaman hadisi da yawa a garin wanda malaman hadisin wato suna da ilimin hadisi za ka iya neman wannan ilimi a garinka to ba sai ka je wani waje ba in suka hana sai ka zauna a garinka ka nemi wannan ilimi din kamar akwai manya-manyan malaman hadisi a Najeriya kai kuma kana so ka je Saudiya ne ka yi karatu a wajen malaman harami misali a nan wajen iyaye ka ce ba su yarda ba sai ka zo na malaman kasar ku ka koyi ilimin hadisi idan ya zama to a garin ɗalibin babu wanda ya san ilimin wannan ilimin babu wanda ya san shi babu wanda zai sanar da shi wajiban hukunce-hukunce babu wanda zai sanar da shi shari'o'in musulunci amma idza kana qad arafa al-muftaraj amma in ya zama to dalibin ya riga ya san abin da yake farilla akan shi to makaruhi ne an hanta a gare shi yayi rigila din sai da izinin iyayensa ya san dabaran da zai yi ya nemi yardan iyayensa dan su bashi dama ya tafi saba ma iyaye baya kasancewa sai da sharuɗa guda biyu wajen neman ilimi na farko ya zamanto ilimin da ake nema ilimin farilla ne wanda shi kuma bai da wannan ilimin to ya zama wajibi ya nemi yardan iyayensa in sun yarda ya nemi yardan su ya lalashe sun yarda to ya samu ya gudu ya je nemo wannan ilimi daga baya ya dawo an gane wannan ko sannan kuma na biyu ya zama ilimin ba shi da sauki a garin ɗalibin a garin ɗalibin ba malaman hadisi ko a garin ɗalibin ba malaman fikihu a nan wajen ya zama to wajibi ya gudu bayan ya nemi zan iyayensa ya lalashe su ya roƙe su yarda sai dai kawai su neme shi su in yaso daga baya insha Allah a sasanta a gane in sun gama ya dawo ya zama babban malami kila za su yafe mai automatic ke to insha Allah ma kawai mun yafe ma shikenan an gani ko ba su yafi ba in ya dawo sai nemi yardan su eh har ya to malam ya ce Allah ya masa rahama idan ya to dalibi, iyayensa sun hana shi ya nemi ilimin farilla to ya zan wajibi ya lallaba su sun hana shi neman ilimi ya bi su a hankali ya lallaba su ya lalashe su kuma ya bi su ya tausasa musu har ya zama to ran ya yi laushi ran ya yi taɗi, gare shi ya nemi ilimin kuma ya sauka daga cikin al'amarinsa wato abin da zai wahal da su duk abin da ya san zai wahal da su to insha Allah ya sauƙaƙa musu akai ya musu bayani yadda za su gane cewa insha Allah ba matsala faɗakarwa duk wanda yake so ya fita neman ilimi kuma ya zama yana da mata to yanzu ya za a yi to ya zan wajibi ya nemi izininta musamman ce amarya ma ya aura ya aura amarya bai daɗe ba kuma yana so ya fita ya je nemi ilimi ya ajiye ta shekara uku shekara hudu to ya zama wajibi a gare shi ya nemi izinin wannan mata zan fita neman ilimi mai kika gani idan ya zama to fakuwan shi daga gare ta zai karu kan wata hudu ko kuma fakuwan zai kai wajen shekara guda a nan wajen sai ya gaya mata cewa zai je neman ilimi kuma ya nemi yardanta falyamti idan matar shi ta bashi izini ya zarce je nemi izinin ilimin idan ba ta bashi izini ba fahuwa huwa kai. to shi zai ba ta zabi tsakanin wanzuwanta kan wannan hali ko a rabu in maki wanzu akan haka ki yadda in nemi ilimi ko mu rabu gaskiya so da gaskiya yanzu wato kafin aure ki abin bai shigo mun cikin zuciya ba amma yanzu wallahi neman ilimi yanzu ya shiga zuciya na wanda ba zan iya rabuwa da shi ba ki zaɓa yanzu za ki iya haƙuri da ni shekara ɗayan jin dawo ko kuma mu rabu Dole kika zaɓa insha Allah ba matsala eh in ya zama to fitansa abin da yake farilla ne na ainihi a gare shi fardu ain wanda bai iya sallah ba bai iya wankan janaba ba bai san hukunce-hukuncen sallah ba da wasu abubuwa da hukunce-hukuncen alwala to gashi kuma yana zaune gashi kuma ya yi aure to kuma a cikin garin da yake babu wanda zai karantar da shi wannan abu ya zama to wajibi ya zo ya koya saboda ya zo ya aiwatar da abin da yake farilla na ainihi a kan shi na'am domin ba a biyayya ga abokin halitta wajen saba wa mahalicci amma in ya zamanto ya iya sallah ya iya azumi ya iya kaza ya iya kaza amma yana so ne zai koyo larabci eh koyo larabci dole ne ya iya sallah yana so ya dawo ya iya larabci da kyau to wannan ba fardu ayin ne, baya halatta ya tafi ya bar ma shi saboda wannan in ta ce bata yadda ba tana da haƙƙi a kai A gani ko da ya zama to a garin babu mai koya mai larabci amma ya san tauhidi ya san sallah ya san azumi ya san wannan shikashikan musulunci daidai gwargwado larabci ne bai iya ba ba kuma bai iya ba ne baya bai iya ta'abiri ba ne shi kenan sai haƙura ya zauna tare da amarya ina ba zan gane wannan wannan shi ya fi alkhairi gare shi da ya tafi neman wannan ilimi din yawa amma abin da yake addini ba zai yiwu ba sai da shi kuma ya zan bai iya ba to la budda sai ya fita je neman wannan ilimin an gane eh ko da ke wallahu a'lam eh Mm-hmm.

na? Wai sabon eh? To, Baka nake ne. Eh. Gifta. Ba su jama'a. ina farkon babun sallar jam'i da kuma limanci an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya ce lallai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu min salatul farz sallah a cikin jam'i wato ta fi sallan mutum daya da daraja 27 muttafaqun alai na'am walahuma kuma gare su an abi hurairah ko shi bane wato gare su daga abi huraira wato daga bukhari da muslim har ila yau daga abi huraira radiyallahu an salatul jama'a Abdul min salatul fas fi 25 juz'a sallar jam'i ta fi sallan mutum daya da juz'i 25 wa kaza lil bukhari an abi sa'id haka nan ga bukhari daga abi sa'id 25 daraja an gane wannan ka wannan hadisin ya nuna sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da daraja 27 kenan da wannan hadisin idan mutum ya yi sallar shi kadai ya kiyaye duk hukunce-hukuncen musulunci akan sallar. ya sallar din ta yi ko ba ta yi ba in mutum ya yi sallar jam'i shi kadai sallar ta yi amma wanda ya sallar cikin jam'i ba ya ninka wanda ya sallar a cikin jama'a da mukami daraja 27 an gane anan ba ana nufin lada bane kada wani ya kuskuren fahimta cewa wanda ya sallah cikin jam'i yana da lada 27 wanda ya sallah shi kadai yana da lada daya in ka ce lada daya kabbara niyya kawai lada nawa gare shi kabbara harama lada nawa karatun fatiha kowane harfa ɗaya lada nawa karatun sura kowane harfa ɗaya lada nawa sannan ruku'u in ka yi ruku'u lada nawa a cikin ruku ga ga subhanar rabbiyal azim eh? wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'an ma bayanar samai wal Ko, wa waye san iyakacin ladan da ke cikin ma la walhamdulillah an ce suna cika abin da ke tsakanin samai da kasai sannan ga subhanar biyar a'ala, ga salati ga annabi ga sauran askar wane ne ya san iya yawan ladan sallah babu wanda ya sani an gane na ana nufin wanda ya sallah cikin jam'i wato darajar shi mukamin shi ya fi wanda ya sallah shi kadai da mukami 27 kama ce dan sanda ne yana da igiya daya da kuma da kuma a ce ana samun igiya 20 da wani abu shin za ku ya ya su tazara ne mai yawa ko da tazaran da albashin baya girguwa haka ne ko wato kenan in har za a baka miliyan ɗaya in ka a baka lada miliyan ɗaya in ka yi sallah kai kaɗai to wanda ya sallah cikin jama'a za a ninka mai so 27 haka mutumin da ya ji irin wannan falalan ya kamata ya wasa da sallar jami'i za a gane cewa mutumin da ya sallah shi kaɗai kusan kama ma bai yi sallah ba ne an ba wannan dubu ɗaya wannan an ba shi dubu ishirin da bakwai kullum haka za a dinga bayarwa kuma kun yi sallah a masallaci ɗaya wannan dubu ɗaya wannan dubu ishirin da bakwai miliyan ɗaya miliyan ishirin da bakwai yaya kullum kuma kana zaune kullum a yi ta ba wannan miliyan ishirin da bakwai ana baka miliyan ɗaya kuma sallah ɗaya kuce sunan shi sallah azuba shi ma sallah azuba azahar shi ma azahar an fahimci wannan aiki to da wannan hadisi ne maliki ya suka yi istinbadi cewa sallan jam'i ba dole bane kace sallan jam'i sunna ne mu'akkada dalilin su an ce wanda ya yi sallah a cikin jam'i ya fi sallah mutum da yake nan bai sallah shi kare sallah shi ta yi wanda ya sallah cikin jam'i amma ya fi shi lada sai suka yi istinbadin cewa sallan jam'i sunna ce mu aka da ba dole bane amma imamu ahmad bin hanbal rahimahullah shi kuma ya ce sallan jam'i dole ne shi kuma ya kawo hadisai inda manzon Allah ke zuwa ya aika a kamo mutum wanda ya salla gida me yasa ba kai sallah tare da mu ba da kuma sallar da annabi ke sanyawa zai sa a kira sallah a tada ikama shi kuma zai jagorantar da wani mutum ya ce kuma shi zai tafi zuwa gidajen da ba a yin sallah cikin jami ya banka musu wuta a gani da kuma hadisin nan na makaho, wanda ya ce shi madina gari ne mai yawan kwari mai yawan macizai mai yawan duhu da sauransu ka daga su lalla wato kuma ni ban da jagora wanda zai jagorance ni zuwa ga masallaci shin za ka yi min rangwame yi sallah ni kadai da annabi ya ce eh daga baya bayan ya tuya sai annabi ya ce ya dawo sai tambaye shi hal tasma undida bi sala shin kana jin kiran sallah ya ce na bai ce fa ajib ka amsa to idan iren wa'annan ma hadisai imam ahmad ya wato ya dogara da su akan cewa sallar jami'i dole ne idan mutum yayi sallah shi kadai sallah ta yi amma kuma tare da zunubi in kai sallah kai kadai da gangan baka yi sallar jami'i ba sallah ta yi amma tare da zunubi saboda wa'annan hadisan da muka faɗa a gano ni na sannan to hadisin da ya ce daraja 25 ya mu yi da shi wancan hadisi ya ce 27 wannan hadisi ya ce 25 wasu malamai suka ce hadisin da ya zo da daraja 25 ya fi yawa akan na 27 saboda aka sai suka rinjaya suka ce hadisin 25 shi za mu ɗauka mahfuz hadisin 27 shaz kamar wasu malamai ce babu wani shuzuz hadisai ne ta ingantattu kowanne daga cikinsu ba shi da wani matsala ko ba su yi karo ba insha Allah idza amkana al fala yusaru ila ghairi tunda zai iya yiwa ai jam'in hadisan to za mu dauka cewa hadisin da ya yazo 27 shine kololuwa ɗin mutum ya kiyaye sallan yadda ya kamata ya yi sallan yadda manzan Allah ya karanta sallu kamar ra'aitu muni usalli bai kuskura komai ba zai samu daraja 27 kuma ya yi shi a cikin jam'i amma iya zama to ya tauye wani abu sai a tauye mai gwargwadon abin da ya tauye akwai wanda zai samu 25 akwai wanda zai samu 20 akwai mai 18 akwai mai kaza akwai da kaza gwargwadon yadda ya tauye wato sunan manzan Allah da kuma gwargwadon yadda ya kiyaye ina fatan gane wannan saboda haka 27 wanda ya kiyaye sallan yadda ya kamata 25 wanda ya toye wani abu a ciki zai nan toye shi ma kamar yi sallah sai dan saki hannu shikenan ya kwashe bukashi wani a gani ya saki hannu haka yana sallah na wajen ya bar wani abu ya bar wani kaso mai tsoka na sunna to za a kwashe wani abu na ladan shi an fahimci wannan ko ya yi sallah sai bai yi jirka istiraha ba shi ma'ana nan wajen za a kwashe wani tsoka daga cikin ladan shi amma sallar shi ta yi ita da bai yi ba ba mai cewa sallah ba sai ba sai dai an kwashe ladan ne ko na'am eh. na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa hakika na yi niyya na yi himma in yi umarni da a taro kiraruwa wato kara wato a tattaro karkarurka kara sannan sai in yi umarni da sallah a kira sallah domin ta sannan sai in umarci wani mutum ya yi limanci ga mutane sannan ni sai in saba ko in yi shugabanci zuwa ga wasu mazaje wanda ba sa halartar sallah sai in je in kona musu gidajensu da wuta wa'annan da ba sa halartar sallah cikin jam'i zan yi jagoranci in je in baka mu gidansu wuta an gano wani ko na na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan siyasan cewa lalle zai samu ainihin jijiya wanda yake mai mai ko zai samu ainihin tsoka biyu ko tantakwashi guda biyu masu kyau da ya halarci salar isha ya san za a bashi ainihin tsokan nama mai kyau an gane wannan ko to da ya halarci salar isha an ce shine hiya ma bayyana abdullahi sha minan Lahama. abin da ke tsakanin haƙarƙari na akuya na ainihin nama wakila ma bai na zil'ai a sha minan na'am abin da ke tsakanin haƙarƙari guda biyu na akuya na nama wato tsoka da ya san zai samu lafiyayyun tsoka guda biyu na nama to da ya halarci sallar isha'i an gane da ba zai wasa da jam'i ba da ya san kullum an je masallaci duk sanda mutum ya je Jami'in sha Allah zai tashi da ko biyar ne wanda ya zo sahun gaba yana ɗari biyar wanda ya ɗan yi lifti a bashi ɗari biyu da hamsin to da haka masallaci na cika kowa insha Allah wannan zai dinga zuwa ya karɓo kuɗin ce ba na ranar na ba gani to a nan masallaci zai dinga cika sosai shi ne abinda maza Allah yake nufi da wani ya san cewa in ya zo masallaci ana ba da kyautar kuɗi ne ko ana ba da kyautar kaza da kaga ana cincirin da shiga masallaci an gane wannan kaga wannan hadisin Shi ne hadisin da Imam Ahmad ya kama hujja da shi wajen nuna cewa a sallan jam'i wajibi ne kun abinda zai sanya har aje a banka ma gida wuta alhali musulunci ya zo ya tsara addininka ya tsara hankalinka ya tsara dukiyanka ko daga cikin daruriyatul sulhamsa akwai himdul mal ko har ma a musulunce mutum yana iya mutuwa wajen kariya da dukiyansa ya yi shahada man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda ya mutu wajen kariya ga dukiyarsa yayi shahada to dukiyar nan ba aka ce a banka mai wuta tun daga ga musulunci ya yarda ya banka wuta ga wani abu ya nuna wannan abin da za a banka wuta domin shi ba karama abu bane an gano wannan ko to da wannan kenan za mu dauki sallar jami'i sunna ce mu akada ko wajiba sallar jami'i wajibi ne in mutum ya bar shi ga hasaran daraja ga kuma zanibi eh bukhari da muslim suka halatta suka suka rawaito wannan hadisi na'am na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato sallar da yafi nauyi ga munafikai sallar isha'i da sallar asuba da sun san abin da ke cikin wayannan salloli da sun je masallolin koda da jan duwawu ne koda da da jan ciki ne misali a gane ko da mutum ya san bai da lafiya to da ya san ya san falalan da cikin sallan lalle zai je masallaci ko da yana can ne haka yana tafiya sai ya je masallaci A duk wannan mai yake nuna mana yana nuna mana ashe mutumin da zai bar sallar jam'i ba karamin asara yake wa shi ba kuma annabi ya ce shine sallar da ya fi nauyi ga munafiki yanzu idan mun ga mutum baya zuwa sallar jam'i za mu sa shi daga cikin munafikai Eh? kuma wannan nifaqin da ake nufi nifaqun itikadi ne ko nifaqun amali eh an ce sallan da yafi nauyi ga munafikai ba sallan da yafi nauyi ga munafikai itikadi me yasa kace amali na'am na maza li'annahu lam ya'taqid lam ya'taqid bi anna as-salata wajiba <laughs> Lamya ta takir maza eh lam ya takir anna salatul jama'a wajiba aw mazu walau lam takun wajiba indahu fa fiha maza fada'il kathira ko ko da ba wajibi ko da shi ba malike ne ai ya san akwai falala da yawa ya san akwai lada da falala da waye ga sallan jami'a zai wasa da shi inda ya yarda da wannan ladan da falala ai ba zai rika shi kadai ba ka fahimta wannan nifaqun da itiqadi bi ma'ana irin munafincin Abdullahi bin Ubay bin Salul ka fahimta Abdullahi bin Ubay bin Salul yana cikin musulmi amma bai yarda da musulunci ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kaga shi abdullahi bin Ubai ya shiga cikin musulunci ba dan ya yarda da musulunci ba ya shiga cikin musulunci lokacin da ya ga jama'an shi za su kwace mishi ana shirin a naɗa shi shugaba na aus da khazraj saura kaɗan a mai sai manzan Allah ya yi hijira daga maka zuwa madina da yayi sai wannan shugabancin nashi ya sha ruwa to abin ya ba shi haushi sosai kuma mutanen da za su naɗa shi sun musulunta shi bai musulunta ba sai ga cewa in ya ce zai tsaya a gefe to za a yi ba shi. to bari ya shigo musulunci ya ci gaba da kawo musulunci cikas kuma ya ba manzan Allah wahala saboda manzan Allah ya kwace mai shugabancinsa to dalilin da ya sa kenan abdullahi bin ubai ya zama to munafiki sai ya shigo musulunci ba wai ya musulunta ba amma ya musulunta ga zahiri tunda ya yi kalmar shahada ya kolo na bi asilatihim ma laysa fi qulubihim aka ji wani ayi to saboda haka irin wayannan mutane wanda ba su yarda da musuluncin ba kawai sun shigo musulunci ne saboda sun ga musulunci yayi yi sun ka ce ba za su yi ba za a yi ba su to irin wannan babu sallar da ke ba su wahala kamar sallar ne kamar sallar isha da kuma sallar ne asuba sallar isha'i sun ci abinci suna hutawa sai a kira sallah sai su yi tsaki to kuma jikinsu ya riga ya mutu amma ya zama dole su ce, sai su tashi su yi sallah suna masu jin haushi akan wannan ga kuma sallah asuba suna cikin minshari suna jin bacci lokacin ga iska ya fara hurowa ta windo sai su jihanci an salatu khairu minan nawm a lokacin nan sai su ya tashi sosai akan wannan abu kaga mutumin da bai yarda da sallah ba wa'annan salloli guda biyu za su bashi wahala saboda bai yarda da sallah ba shi ba wai lada yake nema ba yana yi ne don ganin jama'a to wayannan salloli suna galabaitar da shi kwarai da gaske an gane aka ce amma da a ce wayannan munafikan sun san abin da ke cikin sallar isha'i da asuba na lada da sun je musu koda da jan zuwa ne misali na'am bukhari da muslim ya ruwaito wannan hadisi eh wato wani mutum makaho ya zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah lalle yadda lamarin ya ce ba ni da wani jagora wanda zai jagorance ni zuwa masallaci ya rasulallah sai manzan Allah ya mai rangwame a lokacin da mutumin ya juya sai manzan Allah ya kira shi ya ce shin kana jin kiran sallah ya ce eh ya rasulallah ina jin kiran sallah suka ka amsa ta ya zai amsa tun da ba shi da jagora ya ce ba shi da jagoran da zai zai zuwa masallaci sai manzo Allah ya tunje ka amma rangwame bayan ya juya sai annabi ce kana jin kiran sallah yayin ka amsa da wannan ne malamai suka ce in dai kana jin kiran sallah tsakanin unguwanka da masallaci to ya zama to wajibi ka amsa kira zuwa wannan masallaci duk nisan shi dai kana jin kiran sallah wajen an gane wannan ko duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba to ba shi da wani uzuri to lalle wannan mutum yana cikin laifi wannan mutum an ce ya to bai da jagora ya za a zo bai da jagora yaya za a yi ya zo yaya aka yi zo da eh wato abinda yake nufi yana iya zuwa masallaci amma yana dan shan wahala ne yana dan galabaita amma zai zo tunda sai zai zo ya zage ya zo kawai amma makawan da ba shi da basira wanda kwata-kwata ba zai iya kawo kanshi ba to wannan za a iya mai rangwami al ta tajlibu taysir amma makawan da yake mai basira amma da ƙyar yake zuwa to ya ci gaba da hakuri insha Allah nan gaba zai samu jagora din kaga wannan bai yake nuna muku sallar jami'i ba abun wasa bane ga wani mutum yana shan wahala wajen zuwa amma ce lalle sai ya zo kaga wannan duk hujjoji ne na Imam Ahmad da cewa sallar jami'i dole ne eh insha Allah نعم رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم نعم an karɓo daga abin sa'idin kuduri Allah ya ƙara mishi yadda ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ga wani abin kyama daga cikin ku ya canza da hannunsa idan ba ya iya canzawa da hannunsa ya canza da harshensa idan ba ya iya canzawa da harshensa to ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani to idan ya zama to mutum bai kyamaci abin a zuciyarsa ba har ma sha'awar abin yake yi ya ga ana yin blue film irin film da ake nuna fasa. Ya'yan shi suna kallo sai ya kori 'ya'yan shi ya zauna ya kulla daki ya kalla shi da matar shi kuma ya kalla yana mai jin daɗin kallo har ma ya zama to ya siyo wannan ya siyo wannan wannan kaset din domin ya ci gaba da kallo kuma ya mallaki irin mujallolin nan da suke nuna ainihin tsaraicin mace yana jin daɗin ya kalla tunda an ce duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku farko matakin farko ya canza da hannu idan baya iyawa wato ya canza da harshe idan ba ya iyawa ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa shi kuma sai bai kyamaci abin ba kuma ce kyamatan abin a cikin zuciya shi ne azhaful iman ne mafi raunin imani to in bai kyamata ba eh? to za mu ga wani hadisi na muje musulmi ya ruwaito an karɓo daga ibn mas'ud Allah ya ƙara mishi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da Allah ya taba aiko shi cikin wata al'umma gabani na cikin Allah sallallahu alaihi wasallam face ya kasance gare shi daga cikin al'ummansa akwai hawariyun daga cikin al'umma akwai zaɓaɓɓunsa, akwai irin zaɓaɓɓunsa din nan sahabbansa wa ashabun da kuma sahabbai ya akuzuna bi sunnati kamar sahabban annabi isa ana kiransu hawariyun ko kunu hawariyin wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'il abin ko wa iz qala isa ibn maryam lil na man ansari ila allah qala na hannu nahnu ansarullah an gane ku ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran ansaran allah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila qala al-hawariyun nahnu ansarullah an gani to shi annabi Musa annabi Isa alayhi ta sahabbansa sunansu hawari hawariyun wato zaɓaɓɓun mutane A gani ko zaɓaɓɓun wanda aka tace daga cikin mutane to saboda haka babu wani annabi wanda Allah ya taɓa aiko shi cikin al'umma gabani na face ya kasance daga cikin al'umman shi wannan annabi akwai hawariyun kuma akwai ashab akwai sahabbai ya zuna bi sunnati da suke riko da sunnan shi kuma suna koyi da umarnin shi wannan annabi sannan lallai wasu miyagun mamaya suna mayewa bayansa miyagun mamaya suna mayewa bayan wannan annabin suna faɗin abin da ba sa aikatawa sannan suna aikata abin da ba umarce su ba an gane wani ko? na'am to duk wanda ya yaƙe su da hannunsa mumini ne shi irin wayannan mutane wa'anda yaquluna ma la yaf'alun suna faɗin abin da ba sa aikatawa sannan kuma suna aikata abin da ba umurce su ba suna aikata bidiyoyi da shirka wanda ba umurce su ba to faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min duk wanda ya yaƙe su da hannunsa mu'mini ne shi na'am tun wanda ya yaƙe su da zuciyarsa mu'mini ne shi eh, to nan me yasa me yasa kuma kalbi ya zama na biyu Eh? annan mai bakwa ce jahada jahadahum bi yadihi fa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa mu'min ko wanda ya yake su da harshen sa mu'mini ne shi kaga a wancan hadisi shine mataki na nawa na biyu anan kuma sai zama na uku yaya ya za mu yi mujamma a tsakanin wannan hadisin da na sama nan sai mu koma zuwa ga wawu wato ga nahu ko ai amfani da wawul aqaf ne wawul aqaf kuma baya amfana da tartibi baya kora tartibi sai da dalili to yanzu za mu doke shi ne da tartibi ko ba tartibi menene karina hadisin sama an gane wannan ko saboda haka shine wa man jahadahum bil sani wa mu'min wa laysa wara'a zalika min al-iman habatu khardal wato babu babu wani imani bayan wannan gurgurun kwayan komayyu a gani imani gwargwaron kwayan yau babu shi kenan duk mutumin da zai zo yana ma jin daɗin kallon haramun ne ba ma ya hana ba kafiri ne ko musulmi eh? za mu ɗauka cewa duk mutumin da in ya ga haram daɗi ma yake ji yana ma iya zuwa ya biya kuɗi ya je kallon haram saboda farin ciki ma ya ɗauki matar shi ko ya ɗauki budurwar shi je su kalla ya dawo yana murna gobe zai koma an ce wa laisa a zalika min al-iman habatu khardal babu imani gurgurun wannan kenan tunda babu imani gurgurun wannan me ya rage an yi ridda kenan sai dai mu ce ai akwai ƙwayan komai sannan akwai kwayan zarra akwai kuma ƙasa da haka na wata gani Kwayan komai yau ido na iya ganin shi an gane wannan ko to shi kuma zarra ido bai iya gani sai an yi amfani da wani abu wani na'ura sannan a iya ganin shi sannan a gan shi saboda haka kenan imanin shi saura kaɗan ya yi rinda amma bai yi rinda ba kun gane wannan ko imanin shi saura kaɗan ya yi rinda amma bai yi mai ba bai yi rinda ba an gane wannan to kaga wannan hadisin ya nuna mana idan mutum ya ga munkari an yi amfani da munkaran ya zo kira fi siyaki shart ta um marra aminkum munkaran duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku kowane irin abin ki kaga ya zama am to yanzu idan naga ainihin munkari na shugaba ba shugaba ya zo ya haɗa ainihin makaɗa da mata karuwai da waye aka yi ta sharholiya ba munkar ba ne? falugayiru biya ne a canza da hannu an gane? a nan ne aka bambanta tsakanin ahalus suna da mutazila da khawarij su yan hawari sun ce an ce munkaran an na kira fi siyaƙi shar ta um so da kowane irin munkari hatta munkari na shugaba idan shugaba ya aikata munkari ka canza da hannu an gane wani ko in ba za ka iya ba sannan ka je ka canza da harshe ka yi musu nasiha in ba za ka iya ba sa'annan ka ji abin da zuciyarka an gane wani ko to su mutazilawa su yadda suke da su da kawari in sun ga shugaba ya yi kuskure suna fara jarabawa ne tukuna za su yi kundin bala su je su hana ko da za a yi ta yaƙi ne ko da za a yi kare jini biri jini sai sun ga cewa sun zo sun yi yaƙi sun yi yaƙi ba su samu nasara ba an kashe su shikenan A gane ko amma idan ya zamanto sun gwada sun ga an watsi shikenan da zarar sun ga ana yin wani ɓanna za su zo wajen ne su yi amfani da matakin farko shine hannun nan ko za su ƙare an gane sai in sun ga abin ya fi ƙarfin sannan su koma da harshe amma ahalus suna suka ce idan mutum ya san cewa in ya canza wannan munkari zai canzu da hannu da sauki ba zai janyo barnan da ya fi shi ba a canza ne. ko da ainihin kuskure na shugaba ne ka san shugaba ya ɗauko makaɗa, an ka zo ka ɗi ka zubar ka fasa zai ce a fasa kenan. wannan ba a sa shi daga cikin inkarin alami wanda aka hana nare ka san shugaban yana da sauki yana giro maka aka ce a karɓar kallon gafa malam gafa shugaba wanda fa ya sa ganga sai ka yi waya kashe yalla bai wannan gangan ka san haramun ne ku ne ku ne shugabanninmu haka in kai fa za a yi koyi da kai sai ce to a karɓar kallon shi Allah ai za a gyara sai ya ci gaba da yi kuma ka san yana ganin girman ka shugaban sai ka je kawai ka zo ka fafasa gangan to kuma da ka fasa sai aka fasa to wannan ba matsala an gane ku amma ka san shugaban in ka ce za ka fasa zai ɗauki mataki matakin da zai janyo barna wanda barnan nan wato gara wato barin shi ya fi alkhairi irin wannan ba a canza munkarin shugaba sai dai da harshe in ka san jin zai janyo matsala ka sa akwai munkarin da za ka yi canzawa cikin sauki kuma ka ga an saurare ka wani wanda ka san shugaba ne mai tsoron Allah sai ya dan faɗa cikin kuskure wanda za ka iya dan hana shi ka ce ya bari kuma ya bari din sai ka hana shi amma wanda ka san kace zaka taba zai zubar da jinin ka kuma ya zubar da jinin mutane da yawa a wajen mutazila suka ce ko haka ne sai an yi ahlu sunna suka ce la yajuzu tagyirul munkar bima huwa ashaddu min baya halarta a canza munkari da abin da ya tsanani shi shugaba ka canza munkarin shi da harshe in ka san zai zai janyo barna ka canza da harshe an gane ku in ka san in ka gaya mai gaskiyar ma akwai matsala to shi ma sai ka duba an ce misali in ka san in ka gaya wa shugaba zai sa amma dukan ya amma bulala sosai kuma kai baka jure wa bulala sai ka yi hakuri ka gyare shi ka gyara abin a zuciya amma za ka yi juriya ka je ka gaya mai ko za su zai zane ka ne kai dai ka isan bai da sako kuma ji wannan ko yawa in kana jin tsoron zai zai zai zai ma duka duka da zai illantar da kai to a nan wajen wannan umarni eh, da kyakkyawan aiki bai zama dole a kanka ba ko fahimci wannan ko ta so kan malamai da to an ce nan mutum ya canza da hannu idan matar ka ta yi kuskure ta aikata wani abu ta fita babu hijabi matakin me za ka fara yi eh matar ka kawai ta ga ta fito ba hijabi ta sa gani za ka fara aiwatar da hannu ne ko za ka fara da harshe ko ta yaya kai yi idan mutum ya buƙaci matashi an ga shi nan yana da buƙata sosai ga shi kuma ya yi aure yana buƙatar matar sai ta hana kanta to yanzu ai ba munkari ba ne wannan ta hana kanta kuma tana cikin tsinuwan Allah ta aikata munkar to da me zai canza wallati ba nushuzahunna hunna mata yadda kuke tsoron kan gare muku ku yi musu wa'azi a matakin farko ka janyo mata ayoyin qur'ani da hadisi wanda ke nuna wajen biyayya ga miji bayan ka gama janyowa in ta kiyarda wahjuruhunna fil mazaji ku kaurace musu a wajen kwanciya duk da haka kace wannan ya rage naka wallahi ko shekara ɗaya zaka yi kana kaurace na fi na fi ka iya gaba ai to yaya hunna shi na kace ai amfani da duka ya zama shine mataki na ƙarshe fa in ata'anakum fala tabu alayhin nasbila anan wajen kaga mara aminku mukaran an ce faliyo ga yurbiyan ji to ga munkar kuma an gani ba a canza da hannu ba manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ga ainihin gumaka 360 a Ka'aba da bai canza shekara shekara nawa yana kallon wayannan gumaka ya sa hannu to me za mu ci kan hadisin kenan falugayu biyar ji inda gashi ya kalli gumaka shekara 23 yana kallon gumaka bai taba ba sai daga ƙarshe ya taba nan ashe da wannan kenan idan mutum ya ga munkari ko da munkari ne tabbas ka gashi munkari ne amma ka san in ka taba shi zai janyo wani munkarin da ya bi shi girma to me kamata ka yi a bashi kenan a musulunci ana duba maslaha dan yanzu akwai wasu samari masu zafin kai masu cewa ba maganar maslaha har izgili ke wai ga mai cewa a duwa maslaha ina ji wanda ga cikin sana da kana magana sai a ce a ringa duwa maslaha a ringa duwa maslaha wasu ne su ɗan salafiya ne wanda ba maslaha salafiyun wanda ba maslaha gare su gaba ɗaya to in ka ji mutum yana wannan to tsance na gaskiya yana da karancin karatu ne ka ji mutum ya ce wai har ma yana izgili da kalmar maslaha kana magana sai ce a ringa duba maslaha sai tsaya dan murda murya wa irin wai an wulakar ta kadin nan kai da kai magana an gane to samari ne suka taso suna son musulunci amma sun ki tsayawa su dandaki musulunci shi yasa muke cewa ma wai su ba su da malamai a nan sai dai su yi waya a can wajen to yanzu akwai matsalar da ko kayi waya ba za ka karance shi ba wallahi sai ka zo na gaban malami maslaha ne wai addini ne za ka karanta dole ne sai dai nan Najeriya gaba ɗaya baka da kowa sai dai kai waya can ka tambaya kuma salafiya ake so a yi haka kuma kana so ka jagoranci mutane sai ka tambayi wani sai ya gaya ma sai ka jagoranci wanda shi hmm? to irin wayannan mutane wanda ba su tsaya sun karanci fikihun hadisi da kyau ba ba su tsaya sun karanci manhaji na salaf da kyau ba amma kuma suna kishin salafiyan. ya hukuncin kishin addini ba ilimi ba ɗarin ɓanna mutum zai ba an gane ko irin su dai akwai wala ko mutanen da akwai wani wanda ya ba mu labari garin su ba su wuce su sha biyar ba amma sun yi hajjar ga mutanen garin sun shi mutanen garin gaba daya kai ne mai da'awa mai so ka shirye da mutane sai ka gudu kai hajjar ga dukkan mutane kai musu hajjar hajjar rubuta ne suna fatan gane a lokacin kana bukata ka kusanci mutane ne ka ba su magani su warke ku ƙara yawa ko gudunsu to su nan ba su wuce sha biyar ba wajen su ne salafiyun to sai suka ce to kawai kowa sufi a guje shi dan izala a guje shi dan kaza a guje shi dan kawai waye a kowa a guje shi kaga shikenan sun huta da kai ba ba ma bai gane sunna kenan sai ku mutu ku sha biyar din ina ba gane ai kafin kai hajar mubtadi akwai sharadi dole sai ya zama to ku sunna kuke da karfi akan bid'a ahlus sunna kuna da karfi akan yan bid'a wanda in ka ƙaurace mu za su sha wahala an gane ya zama to ku ne gwamnati ku ne kuke ba da aiki ku ne kuke kaza in ku za ku daga cikin hajjar ku hana su aikin gwamnati sannan kuma daga cikin hajjar ku daina mu'amala da su ku takura su wannan rashin mu'amala zai takure su ya hana su aikata biriya din ya hana su nishadi amma in ya zama to ku ne yan tsararru ba kamar musulmi a china sai suka zo suka yi hajar ga mutanen china gaba daya akwai masla Baka shi wannan hajar da wannan tahaziri din gaba daya ana yin shi ne in ya zama to salafiya tana da karfi wanda maslaha mai girma yana kan yin wannan kamar yadda aka yi wa ka'ab bin malik al-ansari kaga da aka mai hajar bai ya faɗa da kanshi wa alal ladina khulifu wa ala thalathal ladina khulifu hatta idza saqat alaihim al-ardh bima rahubat wa zaqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja min Allah illa ilai thumma taba alaihim yatubu har Allah ya magana ukun nan da aka dakatar da al'amarin su hatta idza zaqat alaihim al-ardu ma rahu sai da ƙasa yayi musu kunci duk fadin shi kaga wannan shine hadar mai tasiri ƙasa ya musu kunci duk fadin shi wa zaqat alaihim anfusuhum sai kuma rayukan su ya musu kunci to amma iya zama to yan bid'an su ne suke da yawa ku ne yan kadan in ka ɗaurace, ka ɗaurace wa kanka dama can ba sa buƙatan ka an gano wannan ko to irin wannan shi za ga mutane suna aikata abu kawai sai ga mutum na yin abu da ka kawai mutum zai duba doron lasti kawai sai ya yake hukunci baka ikuwa ka koda mutum ya ga munkari irigiri wannan munkari ne bakar shi amma kafin ka kafa ka taba shi sai ka duba in na taba shi mai zai faru idan in ka taba shi zai haifar da ɗa mai ido taba shi in ka taba shi za ka tolo tsuliyar dodo ka dakata ku gane wannan ko in ya zama to kana so ka na so ka kira ruwa baka da lema ka kira shi ko ka kyale shi ba lema za ka kira kuma ya fara ya fara lema dukar ya kuma yi ma rashin lafiya sai ka dakata ku gane wannan wannan ka'ida tana da amfani sosai ka'ida na duba maslaha manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yake Aisha da ba don mutanen ki sababbin musulunta ba ne da na rusa ka'aba dutse-dutse in gina shi akan ido ibrahim har maza Allah ya ba duniya bai rusa ba saboda yana tsoron in yi rusa shi a lokacin ba shi ne manzo wanda babu wani manzo sai shi inda a yanzu ne masu zafin kan su to ai kawai a rusa duk wanda ya kibi don biri'a ne kawai a rusa kawai ba maslaha a gani manzan Allah ya ce to abin da ya saba rusa ba kada mutane don mutane ki sabu musulunta ne ban so su yi sai manzan Allah ya dakata to lokacin zamanin mulkin Abdulmalik bin Marwan ko ba lokacin Abdullahi bin Zubair ya rusa ya rusa Ka'aba ya gina shi akan kawai Ibrahim lokacin da kuma shi wannan Abdulmalik bin Marwan ya zo shi wasu ya rusa sai ya sai da shi kuma kan yadda yake da zamanin jahiliya ina fata gane imamu na malik to sai kuma ana so kuma sai wani sarki yana so ya ƙara dawo da gidan yana so ya ƙara dawo da shi kan kawai ibrahim sai malik ya ce a'a kyale shi kada a mayar da ka'aba ya zama abun wasa wajen hannun sarakuna sai yanzu har yanzu yana nan yadda yake da har yanzu har yanzu yana nan ba a mayar da shi kan kawai ibrahim ba ashe akwai al'amuran da ake dubawa lalle ga yanda abin yake clear haka yake amma in an ce za a yi shi a hakan ba karamin matsala za a janyo musulunci da musulmi ba sai a yaya yanzu wannan ba kauyen da ya tsari a masallaci in yan cajin na ne ba za su ce mara wallahi duk mutum za su ce duk kana kana da rauni akan manhaji manhajinka inda baka da rauni ya za ya kalli mutum da tsari a masallaci ka zo ka ce wai tsari a masallaci ba kaza ka zo ka ce wai ya duwa maslaha to sai ya zamanto wanda ya ce a bas shi din wanda ya ce a kyala ba kawai yi tsarin manzan Allah ne in ka ce bai yi daidai ba ka yi rida ko fahimci wannan ko ba ga duk wannan gaba daya abu ne wanda ya kamata mu karanta mu duba mu ringa waiwayawa kada mu ringa sauraron yan zafin kai suna da awon salafiya sun ci tsayawa su yi karatun salafiya yadda ya kamata na fasan gane wannan komai ana yin shi ne a karance ba wai ana yin shi a kabari wani lokaci na san abu haka yake amma ba zan yanke ma abin hukunci ba saboda wata maslaha ba tsoro ba ne ja da baya ga rago ba tsoro ba shirin faɗa ne ba ga ga rago ya ja baya yana shirin ne ai bala'i da shi to kaga malamin kalafiya yana bin abu a hankali a hankali ba matsoraci ba ne ya ma fi ka zafi a'a shi yana duba abin da zai janyo wa musulunci maslaha ne da musulmi gaba ɗaya kai kuma dan a fasa ne kowa ya rasa kuna kalfar tsakanin dan a fasa kowa ya rasa da kuma mutumin da yana so ne a amfana mai so amfana yana bin abu ne a hankali a hankali ya gina al'umma suna fatan gano wannan al-muhim shine a nan wajen shi wannan hadisin zaka yi aiki da shi ne gwargwaron maslaha in mutum ya gabarna ya canza da hannunsa in ya zamanto canzawan babu mafsadatun raji'a ko mafsada khalisa to in ya zamanto in ya ce zai canza da hannun zai janyo wannan barna halisa din ko rajiha sai ya mai sai ya haƙura ya canza da harshe to in ya ce zai yi magana ya zama to in ya zai yi magana za a zubar da jini za a mutu za a yi kaza barna zai faru mai girman gaske sai ya dakata har lokacin faɗin abin ya yi na ba gane wannan to a hankali sai daga bayan sai ya dakata in Allah ya sa lokacin maslaha ya zo sai ya faɗa misali Ah, me yasa annabi yace ce mu'azu ya boye wannan abu hadisin nan na atadari ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibad alal lah haqqul ibad alal lah an ya abudu wa la yushriku bi shay'a wa haqqul haqqul lahi alal ibad an ya abudu wa la yushriku bi shay'a wa haqqul ibad alal lah Allah yu'azziba man la yushriku bi shay'a har sai mu'azu yace ce ya rasulullah afala ubirun nas ce la la la la tuhaddithu fa yatakilu kada ka ba su labari in ka ba su labari za su dogara da wannan magana za su yi tawakul ah muhammad bin abdul wahab ya tashi buɗe babu mai ce a cikin kitabu tauhid fihi jawazi kitman al-ilm lil maslaha ana boye ilimi don maslaha eh tsoro ne salafanci ne ko ba salafanci bane halaccin boye ilimi saboda maslaha in yi shiru kan wani abu haka yake amma a lokacin ba lokacin faɗin shi bane ne yanzu idan muka samu sabani da kai akan lokaci sai ka bidiyar da ni sai ka ce ya ya yi ce a ni ina ganin lokaci bai yi ba shi ke sai ya biya zama abun bidiyantarwa da su ko abun abun nan to akan wannan sai ga wani ya ce to daga yau ya fahimci kai ba ba ma malamin salafiya ba ne in ka faɗa mai kuma ce ai bai ce ma biriya ba to ya ce ba ba dan salafiya ba kai me wai ai shi bai ce biriya ba cewa ya shi ba sai ba kaza bane kaga duk irin wayannan abubuwa mu tsaya mu nemi ilimi mu fahimci addini da kyau an gano wannan ko Allah ta'ala shi taimake mu eh muslim ya ruwaito wannan hadisi eh na'am Thank you. malamin da ya ce wai akwai nasi da ya nuna yake duniya a kan wajen rashin barin jiru da kuma harafin da shi kuma ce na da cikin jiru to wannan wana tambaya wai akwai nassin da ya nuni akan wajabcin barin gemu akwai nasoshi mana nasoshi da yawa sun yi nuni annabi ya nuna musaba mai yahudawa mu cika gemu mu rage gashin baki kuma malamai ka duba cikin subul salam karkashin wannan hadisi a cikin bulugul maram imam sanani ya nuna cewa taje abinda ya ya saje shi ba yana cikin gemu na yi magana gemu larabawa har da tun daga tun daga lar tun daga jahiliya tun fil azal na ce gemu tun daga gemu na har zuwa saje duk sunan shi gemu an gane wannan shine abinda ya farin jaye inda ulama na ta gane so da hadith hadith dai sahi ga wani littafi ma nan gashi nan ana magana kan gemu ne ba ko ishraqatu aulil uh, nahyi fi hukm uh, ishraqatu ulul nuha fi hukm al-akhadh min al-lihya shi kawai ana magana ne ma kan ba ma magana wai a magana rage gemu in gemun ya kai kubda kaza shin ya hukunci rage shi ne ake magana ma rage wan amma barin gemu kaulan wahidan kowa malaman sunna sun ce wajibi ne dole ne ka bar gemu in ka cire gemu kai laifi na fatan gane hadisai suna nan da dama an ce mu saba ma yahudawa mu cika gemu mu rage ainihin gashin baki eh na'am wannan ya ce magana da aka a kan daraja da mutum kan samu a kan dariyar na'am mata kan to mata su abin da aka ce su mata ba dole bane su je masallaci in mace ta yi sallah a cikin gidanta insha Allah Allah zai bata ladan wanda yi wanda ta yi jam'i an gane Allah zai bata falalan wanda ya jam'i tunda dai Allah ne ya hukunta cewa sallanta a gida ya fi sallanta a masallaci hadisai sun inganta akan haka da yawa amma kuma duk da haka ita ma akwai falala in ta yi sallan jami'i in suka yi sallan jami'i su isu a cikin gida ko kuma ta samu ta je masallaci duk da hadisin ya nuna sallarta a gida buyutu hunna khairun lahunna yin sallarsa a gidajensu musamman a cikin ɗakunansu musamman a cikin uwar daka shi yafi fi alkhairi daga yin sallah a masallaci amma in ta nemi tana so ta je masallaci kaka hana ta sai dai in akwai mafsadatun rajiha ko mafsada galiba eh ko ko khalisa an fahimta? aha wanda ya ce an yi maganin eh, yin tafiya neman ilimi a wasu ɓangarori ba wanda zai shi ba zai samu malaman da zai ka in bai samu malaman da zai karatu a garin ba shi ne ta likitan ya shiga ciki in ba zai samu a yi maganin cewa rila da magana a garin farko cewa idan kamar misali sai mun hadisi ba wanda ya karanta da ta ana karanta eh. wata karta yawa neman izinin iyaye shi ne ke magana hada ilimin likitanci shi ilimin likitanci shi wannan farar da kifaya ne kuma shi hana magana neman ilimi ba a sanya ilimin boko a ciki duk wannan magana kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun an gane inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ana magana ilimin addini ne kaulan wahidan an gane magana cewa dole ne ya tashi ya je ya nema ya bar iyayensa kan likitanci ba bai taso ba a nan wajen duk wannan hadisan da suka zo kan wannan na cewa neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi namiji to akan dukkan musulmi misali ana magana kan ilimin addini ne idan mutum ya to yana son ya iya ilimin likitanci iyaye sun hana sai ya zo na ya haƙuri ya zo na ya ta haƙuri misali a lokacin nan duk mutanen gari sun yi laifi in babu wanda in babu likita a garin duk mutanen garin sun yi laifi wajibi ne ga ainihin shugaba a lokacin ya wakilta wasu a zaɓi wasu daga cikin mutanen garin zai su koya nan garin wajen su baya kan mutum ɗaya ce shi dole da ya ji a al'umma ne gaba ɗaya suka yi laifi farji baya ne dole sai an samu wanda za su je su koya in ba samu wanda zai koya ba duk garin gaba ɗaya an yi laifi in an samu kuma shugaba ya wakilta wasu je sun koyo to shi kenan an ɗauke musu wannan kuskuren insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.